Kare biyar da minti talatin daga nan studio Kalangu ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma man ɗantani ke muku salama ga kanun labarun. Yau ne faɗin duniya baki ɗaya ranar kokowa da cutar sukari diabetes za ku ji bayani a kai. Za ku ji yadda babbar muhawara COP22 ke wakana a Marrakesh ƙasar Maroko? A yankin jihar Tawa ana na ana gudanar da shirye-shiryen babbar kasuwar baza koli a Gowa. A shirin namu na musamman ba da tallafi na kokowa ga alamarin canji yanayi shine jigon hirar tamu ta yau. To madalla yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. A birnin Doso wurare guda uku ne aka keɓe domin gudanar da bincike na cutar sukari jabet. Likitar kiwon lafiyar uwa da ɗa na cikin cikinsu. Wane minzami ne aka samu a can ga amsar da Muhammad Lawali wakilin jagorancin gurmazau da cutar sukarin yamana. Albarkacin ranar duniya ta yaƙi da cutar sukari ko diabetes ne muka shirya wannan aikin gwaji. Mutane sun karɓi kiran da himma. An gano wani mutum mai yawan sukari cikin jiki da ya zarta gram 1.26. Mun tura wannan mutum a cibiyar jiha domin samun kulawa. Cikin mutane 85 da muka yi wa gwaji, 17 sun kasance da yawan sukari da zarce gram 1.26. des, des taux de glycémie supérieurs au chiffre de 1,26 g par litre. Dauda sai ya aiko mana rahoton Asumani Sina ya fassara. A jajibir soma tattaunawar koli da za a soma ranar talata da marece a wato gaban shugabannin kasashen da suka hallara barin wato bari zai muyi raskonar abubuwan da ke wakana da ɗaukar ra'ayi daban-daban da rukunin Afirka na ƙasashe 54 za su fatukar samun amincewa da su ga rahoton alasan kuzi asumani shi na ɗauke da fassara. Taron na neman lumfashi na biyu a yayin da aka shiga mako na biyu ana gudanar da shi rashin tabbas dangane da matsayin Donald Trump a kan sauyin yanayi wanda bai yi wata wata ba wajen kaskantar da yarjejeniyar Paris a yakin neman zaɓensa Hakan ya janyo ɗari-ɗari a zukatun waɗanda suka yi amana da yarjejeniyar. Sabon shugaban taron na COP Salahuddin mezuwar da sakataren zartarwa ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a game da sauyin yanayi patricia espinoza sun yawaita bayanan karfafa gwiwa a ƙarshen makon da ya gabata inda suka jinjina wa ƙasashe 700 da suka kama hanyar amincewa da yarjejeniyar da kuma ci gaban da aka samu a makon farko daga nasu bangare ƙungiyoyin fararen hula na dukkan ƙasashe sun yi wani babban jerin gwano jiya lahadi a birnin marrakesh wata dama da ke nuna cewa babu zancen mai da hannun agogo baya. Shugaban rukunin Afirka Sani Nafo na da kwarin gwiwa duk da yake babu tabbacin cewa kasar Amurka za ta saka kudade a tsawon asusu domin fuskantar al'amarin. Wurin da aka keɓe domin tattaunawa kwararre ne domin tuni aka fara aiki da yarjejeniyar Paris kuma sakamakon zaɓe a kasar Amurka ya zama abin da ya zama. Amma duk da haka a shirye muke mu kausa muhawara domin shugabannin kasashe su tabbatar da haka sauyin yanayi batu ne mai matukar muhimmanci. preocupation euh, fondamentale. Bayan wannan makon farko da ya share ya fage domin dukkan tawagogi, taron kafa bende ya shiga matsayinsa mafi tauri na tattaunawa tare da shugabannin kasashe a gobe wanda zai ɗauki tsawon kwanaki biyu. Ana sa ran bayyana sakamako a Alhamis mai zuwa a yayin wani taron manema labarai. A gaishe da Muhammadu Asumana Shina. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu a yau da safe ya tashi daga nan birnin Yame zuwa birnin Marrakesh a ƙasar Maroko inda zai halarci babban taro na bangarorin da ke cikin rukunin yarjejeniyar ma'amula ta Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga canjin yanayi aji na 22 COP22 tun bakwai ga watan Nuwamba ne aka buɗa ita wannan haɗuwa. Babban taron magoya bayan jam'iyyar Modern ma na mazamna kasashen waje a jiya da maraice ne aka kammala zaman taron a Abuja. Taron da shugaban wato jam'iyyar Hamma Amadu ya halarta ga fasar jawabin nasa. Ina yi muku godiya. A lokacin da nake tsare kun hana abin da ake ce ma ku kawo. Sun ɗaure kafafun jam'iyyar mu kuma suka ce mu yi gudu da su. Su da ke iya walawa yadda suka ga dama. Amma duk da haka ba tsere wa jam'iyyar mu ba. Mun nuna musu cewa ko shaka babu jam'iyyar mu babba ce fiye da wadda ke rike da ragamar mulki. Ɗan Nijar da ke kasashen waje da ke cikin kwanciyar hankali masu ƙaunar lumana masu son lumana ta yi fice cikin duniya su suka kira wannan taro. Kasancewar su ba su da matsala kuma suna rayuwa cikin kwanciyar hankali. Muna buƙatar su yi nazari su ba mu shawarwari na gari tare domin tattalin jam'iyyar mu musu hanyoyin da za mu bi wajen warware matsalolin da jam'iyyar mu ke fuskanta fasarar bayanin hamma amadu kenan Kwamitin jagoranci na ɗaliban Nijar ESN yau Litinin ya saka umarnin tsayar da duka ɗaukar wani darasi cikin makarantu na tsawon kwana biyu a dukan faɗin ƙasa baki ɗaya. Sun ce wato kashedi ne ga gwamnati na rashin biyan bukatun nasu Usaini Ahmadu Hamani magatakarda mai kula da sadarwa dauke da bayani. Wannan kaurace makarantar muka yi na kwana biyu shine a matsaloli da ne makarantar Nijar take nan sani matsaloli biskan biyan burs din eh, yan makaranta ne ke ketare wanda yau sun yi wata shida ba samu burs din su ba har gaya an kai burs de vacances da kuma abun da ake ce ma contrasignation da ministère suna na gama école imposée da dole dole sai an kasa an contrasigné wannan yana sa sauran yan makarantar école professionnel ba su nan ga samun kuɗin da ya kamata a ba su da kuma allowance da aka yi muka yi sanya relevé de conclusion cikin watan juni da ministan enseignement superior cikin wannan relevé ne an ce wani alausa na zaɓa wani ba da bus a eh, jami'o'i ya kamata a ce an yi shi a tare to har yanzu jihar uku na maraɗi zandar ta hanzu ba samu kuɗin nasu ba bayan shi kuma akwai abin da ake can bosu da vacance ga yanayin yanzu da mu ta ɗan wata biyu har yanzu yan makaranta ba su same shi ba da matsaloli da dama wanda in muka ce za mu faɗi matsalolin yau mutane za su ga kawo wannan gwamnati ba su nan ga abin da ya kamata eh lalle kuma gaskiya ce ba su nan ga yin fisi da aiki shi yasa a kowane lokaci kuna gani cikin jihohi da dama yan makaranta suna haita suna nuna rashin jin daɗin su. Usaini Amadu Hamani kuka saurara. Yankin jihar Tawa na cikin shirye-shiryen gudanar da babbar haɗuwar baza koli a Gowa ranar 15 zuwa 30 ga watan Nuwamba shekara 2016 za a gudanar da ita Ƙasashe wato 24 za su halarci sabgar tsawon kwanaki biyar da za a yi an keɓe kwana uku na shagulgula daban-daban gwamnan yankin abdurrahman musa ya bayyana amfanin shirya irin wannan haɗuwa. Aguwa euh, euh, fasarar shi a harshen Amurkanci doka ce ta Amurka mai ba da damar buɗi na ingantawa musamman ma ga ƙasashen Afirka na gusancin Sahara girkin sarari da buɗi ne da aka ma 'yan kasuwar mu inda dukkan kayayyakinmu za su iya shiga cikin Amurka a baza su cikin kasuwar koli. Kayayyaki na noma na aikin hannu artizana kiwo bunƙasa masana'antu na zamani da ƙere-ƙere. A wannan karo hatta da matasa matasa an masu buɗi inda za a faɗarkar da su ta fannin sa hamzari ga ƙere-ƙere samun horo na ƙwarewa ga aiki. Hakikan yana kuma ba da damar girka ma'amula fannin kasuwanci. Babbar kasuwar baza koli ce kwatamcin wadda ake a Tamaraset da kowa zai iya kawo kasuwar shi ya baza a nan birnin Tawa. Tawa. Fasarar bayanin gwamnan jihar Tawa kenan. Shararren maɗumkin nan Alfadi jiya ya kai ziyara a birnin Agades. Ma'anar wannan ziyara ita ce haɗuwa da magabatan bariki da na gargajiya na yankin domin ganin yadda za a shirya da tsarin na fima ba tare da an musguna ba ko kuma an ɓata ran al'umma ranar 16 zuwa 17 na watan Disamba mai zuwa ne za a yi fima ɗin a gidan kokowa na Agades. Mu saurari bayanin da Alfadi yama Musa Mamman. Mun zo ne Agadas don mu sadu da magabata mu jaddada musu da cewar sabgar fima a nan Agadas aka kirkiro ta inda shekaru 20 kenan da ake gudanar da ita wajibi ne a baiwa Agadas abin da ke nata. Yau kusan shekara guda kenan tun watan janvier aka bani mukamin wakili na zaman lahiya. Yau Agadas an layata cikin jerin dukiyar duniya ta UNESCO bisa izuri guda nazo zo in ba Agadas mutuncinta haka zalika da ganin yanda za mu shirya wannan sabga ba tare da musguna ma al'umma ba ko bata musu rai. Mun tantamna da masu otal, masu restaurant, mun haɗu da 'yan gwada tufafi da masu tarbe otas kenan domin sabgar ta samu armashi yadda ya kamata. Wurin da aka keɓe shine hilin kokowa na Agades don ya zamanto sabga cikin gargajiya inda kowa zai zamna a ƙasa. Za mu sabki bakinmu manya-manyan inda ya kamata. Euh, Fasarar jawabin alfadi kenan. Satin da ya shuɗe a faɗin duniya baki ɗaya aka sallace ranar na'ura mai safara hoton binciken cuta a cikin jiki radiology. Fusa'a ce wadda ake amfani da abin da ake cema rayon X na gano cuta. Ga madan Madu Major ita ce babbar asibiti a can yankin Fudiriyar ɗauke da bayani. il faut dire que la radiologie ça a un coût harka radio harka ce mai tsada mafi sauki shine wanda ake yi a jika biyu ko jika uku wannan kuma a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati ne muna yi wa marasa lafiya sauki amma abin ya wuce yanayin rayuwar mu mun san a Niger kila kashi 70 zuwa kashi 80 cikin 100 na al'umma ba su da hanyar da za a gudanar da waɗansu bincike-bincike a game da lafiyar su misali scanner abu ne mai tsada sosai idan aka kwatanta shi da sauran madam madu major kenan a ma'aikatar radiology pudriyar kuka saurara Bayan sati guda yana tafiya kafa domin nuna kwanciyar hankali Amadu Bubakar ya isa a garin Dogon Duti cikin yankin Doso. Ranar 31 ga watan Oktoba ya tashi daga nan ya mai zuwa agada Sokni da za a gudanar ranar 18 ga watan Disamba. A yau da maraice mun tuntube shi ta waya talho ga kuma irin bayanin da ya mana. Yanzu ina dogon dutse, na iso ne jiya daidai karfe 1 da minti 45 na rana. Ina da hutu na ini uku. Zan bar dogon dutse ran talata. Akwai gajiya, amma tana wucewa idan na tsaya hutu. Idan wuri na da tazarar kilomita 40 ko 50, zan tashi tun karfe 6 da rabi na safe. Kafin karfe 12 ko karfe 1 na isa wurin, sai in tsaya in kwana. Bana tafiya da dare. Akwai mutanen da ke tsaye da motocin su su taimaka min da abin shan ruwa. Suna bani kuzari, suna kuma daukar hotuna da ni, sai su yada ta hanyar yanar gizo domin mutane su san akwai wani wanda ke tafiya da kafafunsa daga Yamai zuwa Agadas domin zaman lahiya Ina jin daɗin haka matuƙa. Ina fatan zan shiga Agadas kafin sha 18 ga watan desambar insha Allah. sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shirye studio Kalangu kuke saurare daga nan babban birnin Yame karfe biyar da minti arba'in da biyu yanzu kuma sai a bi mu cikin shirinmu na musamman. domin ba da amsa ga bukatun kasashe masu rauni akan tallafin da kasashen da suka bunƙasa ya kamata su bayar don ganin sun cika alkawulan da suka ɗauka na kokowa da al'amarin canjin yanayi asusun ba da tallafi a kai ya buƙaci wato kowace tawaga ta gabatar da tsarin buƙatar da take so mahi fa'ida ga asumani shine ya ɗauke da fasarar rahoton da alasan kuzi ya aiko mana. An ƙirƙiro tsawon asusu ne a shekarar 2009 a ga da manufar fuskantar al'amarin sauyin yanayi, wannan kuma ya kasance wani babban ƙoƙari na ƙasashe masu masana'antu da ke nuna cewa su amince suna da hannu wajen gurɓata yanayi. Tsawon asusun kuma wani matakin farko ne na gyara da kuma yan adalci ƙasashen da ba su gurɓata yanayi sosai. An ƙesta wannan asusun a kan miliyar ɗari na dalar Amurka a shekara, kuma kashi goma bisa ɗari na wannan adadin kaɗai ne ake tattarawa a yau, wato miliyar goma na dolar. Michel Smith Digital shine jami'in kula da sadarwa na wannan asusun. Kasashe masu tasowa ba yi shirye-shiryen da ke iya samun tallafi daga tsanwar asusu ba. Majalisar tsanwar asusun ta buƙaci a tattara miliyar biyu da rabi a wannan shekara ta shida yanzu muna ƙarshen shekara kuma miliyar guda kaɗai aka tattara. Kina akwai matsalar shirye-shirye ingantattu domin tattara kuɗaɗe saboda haka muke kira ga kasashe masu tasowa da su farka daga barci. Ils sont effectivement valables pour ce fonds. kasashe masu tasowa na ƙoƙarin su a cewar Birama Diyara dan kasar Mali a ganinsa tsarin saka kudaden na da sarkakkiya Muna ƙoƙari sosai a ƙasashenmu. Misali ƙasar Mali na kula da wani shirin tarwatsa giragizai domin samun ruwan sama inda take kashe miliyar ɗaya a cikin kasafin kuɗinta kuma ana samun kyakkyawan sakamako. dukkan kasashe masu tasowa na buƙatar tallafin kuɗaɗe. Kenan ya dace kasashe da suka ci gaba su mai da himma. A shekarar 2018 za a a kaddamar da wani sabon matakin tattara kudade domin cimma gurin samar da miliyar ɗari na dala a duk shekara zuwa shekarar ashirin Tuni kwararru suka kiyasta cewa kudaden da ake bukata domin fuskantar sauyin yanayin sun zarta miliyar ɗari na dala a shekara. Bayanai na nuna cewa za su kai miliyar ɗari biyu. Da haka muka zo karshen labarun mu huta lafiya. Assalamu alaikum.